jama masu sauraron yau da gobe shirin matasa Assalamu alaikum da fatan kunanan lahiya da wannan yammacin talata takwas ga watan Disamba kuna tare da mu kai tsaye a nan sashen Hausa na murya Amurka kan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Yau ma shirin yau da gobe na ci gaba da duba irin matsalolin da matasa ke fuskanta wajen neman ci gaba da karatu a manyan makarantu. Kuma a makonni uku da suka gabata matasan da Mahmud Ibrahim Kwari ke tattaunawa da su sun nuna cewa akwai karancin guraben karatun. Akwai rashin kyakkyawar sadarwa tsakanin ɗalibai da hukumomin manyan makarantu da dai sauransu. To idan ɗalibi ya buga, ya buga ya kasa samun shiga jami'a, me abin yi, me shawara, sai ka ci gaba da nema mutum ya zama ne yana da duk wani qualifications dai da ake needing a makaranta why not mutum ya yi trying luck in in other places To wata shawara shi ma Malam Kabir Sufi Sa'id na kwalejin share hagen shiga jami'a da ke Kano zai ba ma ɗalibin da ya kasa samun shiga kowace irin makarantar gaba da sakandare bayan koya duk ƙoƙarin da ya kamata ya yi. kar mutum ya yi abu da ka kar a dogara ga hanya ɗaya cire kansa girman kai kuma ya tunanin cewa a kowace sana'a kake yi za ka iya ita kanta wannan sana'a kawo canji a ciki. Yau nasu Zarumai, kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar Sokoto zai baiwa matasa shawara a filin matasa masu basira. Sai kuma amsoshin tambayar mu ta Facebook da ma sauran bayanan da muke tafa da su duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To da farko ga Nasir Zarumai, kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar Sokoto a hilin matasa masu basira. Yau shawara yake ba mu matasan da ke kukan cewa ba a basu wakilci a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba. Um, shawarar da nake bayarwa shine na dai mu fahimci abu ɗaya. Wannan matsala ta rashin sa matasa ga salo mulki uh, ina ganin ya samu nasaba ne game da irin ministoci waɗanda shugaban ƙasa ya naɗa mutane suna ganin kamar ba matasa a ciki. Amma kuma idan ki koma a jihohi kamar har dai a ce irin jihar Sokoto za ki cimma mutane da yawa waɗanda su ma matasa saboda shi kan shi gwamna ɗin matashi ne mun kan muɗin da muke bayan shi matasa ne saboda haka matasa sun fi yawa idan kin ka duba a jihohi za ki cimma cewa matasa suna da yawa a wurin harkoki waɗanda sun ka shafi mulki na biyu shine idan kana matashi ya zancewa baka cin hanci ba rashawa kana tsare ka'ida ta aiki sannan kuma kana bin dokoki na aiki wannan shi zai nuna cewa a matasa za su suna da suna da abin da za su iya kawa wanda yake daban ne da abin da sauran mutane ke yi saboda haka waɗannan abubuwan idan matasa suka zo suka gabatar da su to shi zai sa wasu su koya gare su su ga cewa su ma suna da bukata su shigo cikin wannan sana'a na mulki sannan kuma dole ne mutane su sadaukar da kansu su shigo wurin wannan harka ta ta ta duk wanda kake matashi idan ka tsaya daga waje ko kuma saboda gudun ka, ka rasa aikinka ko kuma saboda gudun a zage ka ko kuma saboda gudun a ce baka iya ba to in kana jin tsoro na demokaradiyya ka tsaya a gefe to wasu da su ba matasa ba ne amma su ba sa jin tsoron demokaradiyya kuma suka shiga cikinta to za a ci gaba da samun wannan gibi na cewa waɗanda ba matasa ba su ne ke mulki saboda haka ina kira ga matasa yan uwana kada su yarda da cewa ba za su iya ba su yarda da cewa eh suna iyawa sannan idan suka shigo su nuna bambanci na aiki su nuna bambanci na sanin ya kamata su nuna bambanci na kokari da sanin makaman aiki su yi kokari su guji ayyuka waɗanda suka tari cin hanci da rashawa da sauransu waɗannan abubuwan shi zai nuna cewa eh matasa suna iyawa sannan kuma lokaci ya yi sannan kuma wasu sauran matasa su ma za su ga cewa a to ai tun da irin suna so da zarumai sun zo wannan mataki a cikin waɗannan kankanar shekaru to su ma suna iya samun su zama su ma shigo irin wannan matakin wanda yanzu kuma ga amsoshin tambayar da muka yi muku ta facebook Wato, ta yaya tsarin baiwa almajirai ilimin zamani zai taimaka wa matasa su koyi fasahohin da suke buƙata don su samu ayyukan yi? Yau da gobe, matuƙar za a koya musu ilimin fasaha da kuma kayan gwaje-gwaje isassu, to tabbas za a ci moriya hakan. Domin muna da ɗimbin matasa masu fasaha da basira. rashin taimako da kayan aiki ne kawai ya sa aka bar su a baya sako daga mujahidin muhammad yara gobe kenan ai abin a bayyane yake Tun da dai almajirai ne to sai an koyar da su fasahar ta harsunan su, sannan bayan sun kware kar a bar su a haka wato a basu kayan aiki ina nufin a tallafa musu sako daga adamu muhammad korema an gaya muku ba mu da ilimin zamani ne boko zalla ba ilimi ba ne sai an hada da na addini Dan boko a kullum yana ganin kansa wayayi bai san mu kuma kallon wawa muke mashi ba. Ka duba sai mutum ya je Ingila, Amerika, Malaysia, duk saboda boko, amma in ya haɗu da almajiri mara tsoron Allah sai ya damfare shi. Kaga wayo bai yi amfani ba kenan. Sako daga Rabu'u Haruna Hussein. Yau da gobe wannan tsari zai taimaka matukar gwamnati ta mai da hankali ga makarantun tsangaya. Wannan shiri zai bunƙasa in ko ta yi mai riƙon kainar kashi, to wallahi tamkar kuwa baya ga yaƙi ne. Sako daga Ahmad Ladan Girkau. Akwai buƙatar nazarin tsarin da Malaysia ta bi, inda mahardatan Kur'ani suka hardace duk zanen taswirar kwamfuta suke ƙera tasu da kansu, sako daga ɗan Juma ya hayya. A gaskiya taimakawa almajirai su koyi karatun zamani abu ne da zai taimaka wajen rage yawan matasan da ba su yi karatun zamani ba, amma ba zai taimakawa matasa wajen ƙirƙiro fasahohi ba. Idan muka yi la'akari da yadda wasu matasa suka ƙirƙiro wasu muhimman abubuwa irin su jirgin sama mai saukan ungulu, a maimakon gwamnati ta taimaka wa irin waɗannan matasa, sai ta yi watsi da su, wasu ma har ana yi musu barazana. Saƙo daga Ɗahiru Muhammad mai Arsenal. Yau da gobe hanyar da ta dace ita ce a baiwa malaman su kulawa ta musamman kuma a ware masa azuzuwa domin koyar da su da abincinsu da sutura da magunguna da sauransu ba wai faɗi da baki ba kamar yadda wasu jihohin suka fara yi na gode sako daga kebi sho kabir kebi a gaskiya sai gwamnati ta shigo ciki ta sa hannu da wadata malamai da kayan aiki da kuma cika alkawari Idan an yi haka, to komai zai daidaita, saƙo daga Malam Ango Malamin makaranta ya wuri. Saboda Allah waɗanda ma ba almajiran ba ba a taimaka musu ba balantana almajirai. Yanzu ma da ƙoƙarin ka ko da na sata amsa ne kafin ka samu result sai ka yi da gaske ko ka nema da dattawan nan guda biyu da ke kan takardar kuɗin Najeriya. gaskiya sai an yi gyara sosai allah ya taya wannan gwamnatin akan harkar ilimi sako daga Muhammad idris zakariya yau da gobe hakika baiwa almajirai ilimin zamani zai taimaka don ci gaban al'umma musamman a arewacin najeriya domin ko yanzu ba wani karatun allo da almajirai ke yi sako daga shamsuddin ishak jos Yanzu ga zauren matasa kuma ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari da ɗaliban da yake ci gaba da tattaunawa da su. Malam wai magana da ake shi ne akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin rashin samun admission a manyan makarantu da jami'o'i da kuma ƙaruwar yaran da suke shiga a yanayin da bai dace ba suke wasu ɗabi'u da suke zama matsala a cikin al'umma misali ba kowa ne yake da kwazon eh, eh, eh, da zai nemi shiga jami'a sau ɗaya bai samu ba sau biyu bai samu sau uku ya kuma ci gaba da nema ba misali dama wani ɗan talaka ne da sauransu wai ya kake ganin su mutane a ɗaiɗaikun su ya kamata su yi don a sami wannan matsalar misali an warware ta zan kalli wannan al'amari ta yadda zan iya cewa ita gwamnati za ta iya inganta su da kuma ƙara adadin jami'o'in sannan ba iya wannan ba tun da dama ba kowa ne lalle zai iya karatun ko lalle sai ya samu karatun a inda yake so ya samu ba idan muka kalla abin ta sigar irin abubuwan masha'a da ake aikata sakamakon rashin samun misali admission da ɗalibai suke yi akwai aza abubuwa wanda mutane za su iya yi kuma za su iya bawa eh, ƙasa gudunmawa wurin haɓakar tattalin arziki. ban ta numfashin ka ba eh, so kake ka ce idan yanzu na nema admission zan shiga jami'a na karanta law ko engineering ko medicine in ban samu ba me kake so ne <laughs> sai ka ci gaba da nema in ban samu ba me zan yi eto eh me shawara ka aure na me kamata ne abin da yake faruwa shine wasu lokacin idan shi mutum ana so eh, ko allah yana so ya zama wani abu ko ya taka wani mataki ba falalle ne sai ya same shi ta cikin sauki ba sai ya zama na yunkuri sau ɗaya sau biyu dama ni ɗan talaka ne kuma ban samu ba me shawara me shawara ta agunka me shawara ka a wurina eh to gaskiya eh, ka ci gaba da nema amma kuma ka nemi shawarwari na yanda za ka karkata ga wasu abubuwan da kai za ka gina kanka kuma ka taimakawa ƙasa farhan yanzu sai na nemi nake so in zama likita da haka na nemi admission na rasa na nema na rasa na nema na rasa abin yana damuna me in na zo na gaya miki me za ki ban shawara na yi zan ce first and foremost um, instead of kai ta applying a jami'a ka samu ba why not mutum ya yi trying lock in shi in other places kamar me kamar a college of education ko kuma polytechnic ko kuma duka idan ya zama ban samu ba ya la'i idan ya zama baka samu ba sai dan sai a yi go entrepreneur mutum ya nemi wani abin da zai iya sustaining shi. kamar me kenan na ce yanzu na nemi shiga jami'a na nemi shiga college of education polytechnics ban samu ba sai na ce dan Allah ina so ki bani shawara Farhan me me, za zaki ce ne start a business yi kasuwanci ko wani petty petty um, job haka maybe for example wani tafi gona ya noma aikin tela ga auto shops mechanics ga akwai wanda suke yin normal handmade shoes akwai akwai abubuwa da dama da mutum zai iya yi kuma zai iya sustaining kanshi da kanshi ko bai je makaranta ba aisha me saƙonki ga ɗaliban da suke neman admission sakona gare su shine kafin dai su nema ko in suna nema ya zamana suna bin duk wani abu da zai kawo musu cikas a wurin rashin samun admission din saboda su tabbatar cewa duk inda aka taɓo su ba su da matsala sannan mutum in ya san cewa dama bai da shi to kar ya nema balantana ran sai ɓaci har ya zuciya ce ba zai makaranta ba a samu daidai inda ake waye ce ko ne ko mutum ya zama yana da duk wani qualifications dai da ake nidin a makaranta ya zama mutum yana da shi amma kamar wasu suna cewa ma ai sharɗa ma ake gindaya sun yi tsauri da yawa idan kika je jami'o'in kasashen waje ko kika je america ko kika je uk ko kika je malaysia ba haka abin yake ba mm, ba kya ganin cewa wannan ma abun dubawa ne eh gaskiya abun duba ne amma abin da yasa nake tunani ake tsaurarawa kamar mu anan saboda kamar yadda muka yi zancen karancin universities sannan kuma da yawan dalibai sosai to sun rasa ta inda za su rage dalibai to shi yasa suke kikkiro wasu abubuwa masu wahala wanda kafin mutum ya samu admission din sai ya ci wahala shi yasa suke fito da wa'annan abubuwan don su rage wa kansu su ma aiki su rage kuma ɗaliba. da haka kenan abin yi in an ƙara jami'o'i kuma sai a sauƙaƙa sharɗan da ake ginda. yawwa in suka kara jami'o'i to sai ya zama na su sassauta kuma ta inda za a samu a taimaki waɗanda suke tasowa su ma su samu ilimi mai amfani kuma su samu university din har su samu su yi abin da ya kamata a gabansu ba mutum ya dinka zaune ba shi ba makarantar shi ba wannan ya nema ya nema ya gaji ko ya kwanta abakar malaman na an ce suna dan taka rawa fa wajen dakile samun admission ko kuma buɗe kofar a same shi me ka a wurinsu to duk wanda ya yi daidai ya sani kuma duk wanda baya kan daidai ya sani amma ni ban san ba ba wani abu da ya cewa akan wannan dama mun yi magana da kai cewa matsalolin suna da yawa kai ya kake ganin za a warware su aminci da su matsaloli kamar na kamar misali abakar bai buɗa mana ba mun ce malamai na taka rawa wajen dakile samun admission ko kuma su buɗe kafa a same shi misali ta haitin da su hukuma ta rataya wa alhakin su ɗauki ɗalibai bisa sharaɗi kaza da kaza da kaza da kaza to amma wani lokacin sai ake ɗan kaucewa sharaɗin a shigo da ɗaliba ko ɗalibi ko kuma a amfani da sharaɗin a dakile shigowar ɗaliba ko ɗalibi saboda wani dalilai me kake ganin ya kamata a yi su eh, idan hakan ɗin ta tabbata me ya kamata hukumar makaranta su yi ko kuma gwamnati gaba ɗaya ma na ganin abin da ya kamata a yi shine a sani cewar ko me ake tafiya a kai a tafi a kan eh, doka da ta kafa wannan abin sai dai in wani abu aka akasin haka ne zo ya ginda ma'ana ya zama na dole a dinga yin abin based on merit merit sanayya da sauransu eh, duk bata taso ba saboda shi wanda ka taimakawa wani lokacin ta irin wayannan hanyoyin akwai yiwuwar su ne za su zo su zama shugabanni kuma ba lalle ne su eh, rike shugabancin yadda ya kamata ba saboda ba su samu abin ta halattacciyar hanya ba akwai matsala na eh, rashin ko gazawa wajen neman bayanai kan yadda ya kamata shiga makaranta kaza Eh, idan ka ɗau al'ummar hausawa 'ya'yan hausawa suna da eh, eh, ragwanta ko rashin karsashi wajen bari in tashi in tafi fce ko in je biyu ke ko in waye ko abubakar yana jami'a bayar bala in je in same shi wai ya ake shiga jami'a ne wai ya kaza ake wai irin wannan inquisitiveness din me za ka ba shahara ɗalibai kannanka da suke da muradin shiga A jami'a da sauran manyan makarantu me ya kamata su rinka yi ito eh shawara ta anan shine mafi yawancin lokaci ko da mutum yana cikin makaranta ba lalle ne iya baka bayanin yadda za ka shigo yadda ya kamata ba abinda nake gani shine eh, za ka iya bincika shafin yanan gizo-gizo na wannan makarantar ko akwai wani bayani da aka saki wanda yake da alaka da yanda za a samu shigowa makaranta saboda yanzu abubuwan duk sun koma ta wannan hanyar ba lalle ne yanzu misali ana ba da brosha da sauransu wanda eh, mutum zai karanta ya ga yaya zai ba in kuma kana ganin hakan yana da wahala so yana da kyau mutum ya shigo cikin makaranta akwai bangarori da dama wanda suke ta'ammali da ɗalibai wanda su aikinsu ne za su ji abin da ɗalibai suka zo da shi don su ga me za su iya yi a kai amma fazancen gaskiya shine eh, mafi yawancin ɗaliban namu ne yanzu na gaya ma tun a farko burinmu shine admission din muke so ba ma tunanin cewar yaya za mu binciki information on our own saboda abu ne wanda kake neman ilimi ne kake neman shi ba, gida zai zo ya same ka ba dole ka wahala so yana sai an tashi tsaye sai to shi ma malam kabir sufi sa'id na kwalejin share hagen shiga jami'a da ke kano kowace shawara zai ba ma ɗalibin da ya kasa samun shiga kowace irin makarantar gaba da sakandare bayan koya duk ƙoƙarin da ya kamata ya yi? Shawarar da zan ba shi ɗin idan har watakila rasawa da yake yi tana da nasaba da guidance sosai in ce kar mutum ya yi abu da ka ya yi ƙoƙarin tuntuɓar waɗanda za su taimaka masa ya samu guidance. Wasu jihohi sun yi ƙoƙarin samar da ɓangarori na gwamnati da ke da ya kamata a ce na ba da guidance ko da a halin yanzu na ga sun karkatar da da akalar abin nan ɗinsu wajen kawai a kokarin samar da guraben aiki kowane yawancin gwamnatoci na jihohi sun yi abin da ake cewa guidance and counseling unit wanda kamata ya a ce su mai da hankali wajen ba da shawarwarin yadda za a yi a samu shiga makarantun amma na ga su sun fi mai da hankali gaskiya wajen samar da guraben ayyuka musamman a gwamnatin tarayya ga 'yan jihohin su to idan dai ya kasance ah, mutum ya yi kokarin neman guidance inda yake mana ya tuntubi masana abin ya yi haƙuri ya daina yi da ka ya tuntubi masana abin to watakila za ki ga an samu saukin haka sannan kuma wani lokacin ina ba da shawara da dama ga ga ɗaliban kuma kar a dogara ga hanya ɗaya mutum ko da a ce yana da abin da zai kamata a ce ya ba shi matakin shiga direct entry kuma ya sai form na direct entry to sai in ce masa ba gajiyawa ba ne idan kuma ya sai na matakin kasa da haka ya sai matakin jam ko na utme in ce masa babu laifi idan ya haka din saboda da ya kasance ya zauna shekara guda din baya komai gara a ce ya shiga ta matakin kasan din kafin shekarar duk yana cikin wannan tsarin to nakan ba su shawarar rarraba hannu A kar lalle ka ce lalle kawai saboda kai ga matakin da ka cancanta din sai lalle shi din wani lokacin idan aka rarraba hannun kuma sai a ga a cikin ikon Allah an yi nasara sannan sannan kuma nakan ba da shawarar kuma maimakon jira din mutum ya zama na ya shekara guda baya komai jira yake shekara ta dawo ya sake cika wani fom din ko na direct entry ko na jam nakan ba da shawara mutum ya yi ƙoƙari ya amfanar da kansa lokacin wannan jiran ya shagaltar da kansa da yin wani abu da na ci gaban rayuwarsa mm. kamar yadda na ce ya iya zuwa ya nemi wani matakin ilimin kasa da na wanda yake jira a wannan lokacin sai ka ga wannan jiran bai bata lokaci ba shekara ɗayan da ya jira zai iya zuwa ya samu wani satifiket ɗin da yake kuma a nan gaba zai taimake shi wajen neman aiki ko kuma inganta rayuwarsa ko mm. kuma ba laifi ma ya fara aiki ya je ko ya ko ya danyi wani kasuwanci da zai kasance ba dai jiran kawai yake shekara ɗaya biyu uku a mutum yana ta jiran abu guda ɗaya da ba lalle sai ya zo ba mm. waɗannan abubuwan guda uku zan ba da shawara na ɗaya na neman shawara na biyu kuma na rarraba hannuwa sannan kuma na uku na ƙoƙarin ganin cewa a zaman jiran da aka yi ya kasance an samu wa kai wani abu na mutum zai inganta rayuwarsa ba kawai mutum ya zauna baya komai kuma yana wannan ne ma zai sa idan har aka rasa din sai a ga abu yana neman ya jawo mutum wani ciwo watakila a abin nan ko kuma ya sa shi ya fara tunanin yin wani abu mara kyau amma in ya kasance lokacin da yake jira din ya yi wani abu ko da bai kai matsayin ko matakin wancan abin da yake jira ba sai ka ga nan gaba ya tsinci ribar yin haka din wannan certificate din da ya nema a lokacin da yake jira shekara biyun da yake jira din ya isa a yi wata diploma ko wani babban certificate ko ya wani course da yake zai taimaka masa a rayuwarsa kuma zai iya taimaka masa nan gaba wajen samun aiki. Wato shine shawarar ita ce kada a raina sana'a din. wani abu da ya ja hankali na cikin wannan satin shine a shafin yanar gizo na Facebook sai muka ga wata mata da take yar asalin kudu maso gabashin Najeriya ce da take zaune a Abuja. kuma ta je kasuwa sayayya sai kasance wanda zai tura mata kaya a baro din an sai kaya ana dora a baro a turo zuwa bakin titi wanda zai tura mata din da ta mashi magana sai ta je yadda bata ansa da irin turancin da ya bata da kuma yanayin shi kashi da ta gani sai ta ga cewa ya dan sha bamban da sauran masu tura baro din to yana turo mata din suna tafiya suna tattaunawa sai ya gaya mata cewa ya gama makaranta ne amma yana kokarin tattara kudaden da zai samu ya shiga mataki na gaba to da suka tattauna ta ɗau hoton shi ta ɗau sunan shi ta rubuta labarin a shafinta na facebook sai wannan ya ɗau hankalin mutane da yawa kafin sati biyu dai abin ma sha'awar shi ne mutane da yawa har sun sa ta ta je ta neme shi ta je ta ga inda yake ta ɗau hoton inda yake ɗin ta sake sakawa a ta na facebook mutane suka ƙara ba ta barin gwiwa ta sa shi ya buɗe account a yanzu magana da nake da ke mutane sun tara masa kuɗaɗe masu yawa a cikin account ɗinsa da zai je makaranta wanda ya yadda ya koma kasuwa ta wuce yana tura baro shi ne Allah ya yi masa wannan laifin a dalilin bai raina waccan sana'a ba to so daga kowace irin sana'a ce ma baka raina ta kuma Allah shi ya san wace hanya zai fito maka da mafita a cikin ta wato kada mutum ya dau girman kai ya sa kan shi cewa ya yi matakin sakandare akwai abin da ba zai iya ba a'a kuma kowace sana'a ka shiga akwai yadda za ka inganta ta shi wancan da ya shiga wannan sana'a tura baro ɗin. ya inganta tashi saboda bai yi shiga irin tasu ba kuma bai kaskantar da kanshi ba amma halal hakika wannan ya sa ma shi da kansa ya faɗi cewa ko da yake saboda yadda yake yanayin shigarsa kansa ta sa mutane da yawa sun fi jin yadda da su ba bashi sa musu kaya ya tura a kan sauran waɗanda suka wulakantar da sana'a to saboda haka mutum ina ganin kamata ya cire wa kansa girman kai kuma ya tunanin cewa a kowace sana'a kake yi za ka iya ita kanta wannan sana'a kawo canji a cikinta to saboda haka in mutum ya kira wannan girman kan watakila sai ka ga ya kawo canji a ita kanta karama sana'ar kuma ya kawo wa kan ya kawo rayuwarsa shi ma kansa canji mai alfanu. Bring it out, let it shine. Bring it out, let it work. I see a great you, I see a great me, I see a great us. I see a great continent. I see great nations. I see people whose existence cannot afford to be ignored. Not by any nation of the world, not by any race. Jamila, kin ga yadda Daniel Brown ke tarawa daga ya ji kiɗi shi kamar mazari. Yana jin daɗin waƙar ai. <laughs> To Jamila, ka mu ƙarƙare dole mu miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga wakilin mu wanda ke Kaduna wato Isa Lawal Ikar wanda kuma duk mai sauraron wannan shiri na yau da gobe ya san labarin dan iya gaskiya yar wato an musu rasuwa a ƙarshen makon nan da ya gabata babban yaya su ta rasu to saboda haka muna mika ta'aziyyar mu Allah ya ji kanta ya rahamshe ta ya gafarta mata ya kuma sa ta huta shi kuma Isa Lawal Ikara da su ko in ce ma'aihansu da duka ƴan uwansu Allah ya ƙara hakuri da dangana ya kuma sanya musu zukata amin sun mu amin mu kuma idan tamu ta zo Allah Ubangiji ya kawo mana ita da To, da sauki. Mm, da sauki. Allah ya kyautata namu ƙarshe. To, masu saurare, abin da ya sawwaka kenan sai kuma anya ko akwai wani abu ne gobe mai zami ne gobe ai akan siyasa ne ba siyasa ko mm. to kuma za su ji labarin duk da rasuwar da aka yi da na tura mishi kamar da yadda muka saba mm. bayani ya ce min amma an mashi rasuwa yanzu haka yana ikara mm. amma zai yi kokari wallahi ya koyi gaskiya Allah ya muna godiya sosai kuma muna ƙara ta'aziyya Allah ya ji kanta ya rahamshe ta gafarta mata ya sa ta huta kuma saurari iyakacin shirin namu kenan da watan kun ji daɗin shi kuma kun anhwana da darussan da ke ciki sai gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Mr. Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniya mu Mr. Cornelius. Ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta su a yau da malalaci yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba manta ba yan siyasa kuma kun ci gaba maza da mata yau sai ku yi duba muryar amurka na ta kiran ku a yau ba ta daina ba ya zama tilas ne ma ba zan fasa ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta This program has come to you from the Voice of America. Washington.